Mujallar Kanewt Mujallar Kanewt mallakar tashar G25 TV Online Mujallar Kanewt mujalla ce wadda take kawo muku abubuwan da suke faruwa kai tsaye a masana'antar Kanewt. A yau mujallar Kanewt za ta yi magana ne akan yadda ake gudanar da kwalliya a masana'antar Kannywood yayin gabatar da shirin fim. A yayin tattaunawarmu da masana sun tabbatar mana da cewa a duk lokacin da za a gabatar da shirin fim a masana'antar Kannywood ana samun masu kwalliya wanda su ne suke kawo kayan kwalliya wanda fina-finan da za a yi in an yi kwalliya suke burge mutane. Kasance da mujallar Kannywood za ta nuna maka yadda ake yin kwalliya a masana'antar Kannywood. Eh? ne? Sai dai ji ana yi. Wallahi. ni ma dan so mu abokina. sun fi ka ki dau saboda ke ba kuwa ki da ma kin sha rana kafin ki zo dan ba ki da mota a duk